idan ba gunduwa gunduwa zan muke ba Allah ya inna lillahi wa inna ilaihi za ta faɗa mun kuma sake da Allah yau nake jin ikon Allah ne ne irin haka za ki gaya mana ko ba za ki gaya mana ba dan ba sa takobi na raba ki biyo shi ya hakuri dan Allah ya haƙuri. bi da ita a hankali waye muke wannan abin ye zan faɗa baba wani kici gaya mana dan Allah dan annabi ka bari dan Allah dan darajar iyayen ka kai hakuri kai mana kuma da ji sauka ne yake cewa an raka shi unguwa tanku kuma da shi ne ku kuma tanku ki raka shi unguwa ki raka shi unguwa shi kuma raka shi ki raka shi shi kuma raka shi dan Allah dan Allah ka daina wannan abu ai da kinki duk abin da ya faru da kinki saboda ba ki kika haife ta ba to ga irin abin jingungumin da kika ja mun na wasifa ga shi ciki <laughs> watan abin da zaka zai fito daga bakin ka kenan to wallahi ban taba tunanin zai fito wannan kalma a bakin ka ba duk irin kokarin da nake yi amma shine zaka ce laifi na ne to gashi ƙarya ne yake alƙalin kowa Allah ba zan taba so yarinya ta lalace a cikin gidan nan ba ko ba ni na haifi ta ba zan so ta lalace ne a gabana to in ma dai ya dai ga abin da ya faru yanzu ba gagara ba billahi da ko dan gidan uban waye a garin nan sai da kuma sinki da kuma da kuma nace salamu alaikum salamu alaikum gani Disamba, waya Disamba. Allah ta muke ka. <laughs> daga daɗe barka da waziri tsohon soja an tashi lafiya lafiya lau tsohon soja lafiya lau ungo ungo taka nace kaniyarka ko baka ji bane ranka ya daɗe ce kaniyarka tuba nake tuba nake tuba nake mai dogaro to bari in gaya maka tun da rashin mutuncin yaron nan naka ya kai inda ya kai yana radana masu gari bari in gaya maka ka zaɓi ɗaya a cikin biyu eh, eh kana son ɗanka in ba ka son sa za mu bar wa hukuma shi kan me zai zo ya tashi hankalin gari kaga tsohon soja ɗan nan naka ka ɗauki mataki a kansa ka ja makunne, idan baka ɗauki mataki a kansa ba to mu za mu ɗauki mataki a kansa da abin da ya same shi kai ka ja a kansa to Allah ya taimaki waziri ina jin ka tsohon soja ranka ya daɗe me faru yaro ya ɗauki adda ko takobi murayan a hannu ni fa ji nake dujan ne ya bayyana gudu ake yi ni ma na rinta ma da gudu wallahi tun da ya firgita mutanen garin nan na dai gaya maka a cikin ɗaya ka zaɓa. To, to Allah taimake ka labari tsari yayi. yi. tsohon soja. Ina zuwa. Ka bar garin cewar kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne. Ɗanka ya taɓo ba ke yan gwamnati. Yaro a ce ya za mu gudu tsofai tsofai mai gari tsofai tsofai da girman mu da komai mu gudu sama da kilomita goma a garin nan. Dan da bai wuce mai sahur da shi ba. Mai dogarai. wallahi tallahi duk wanda ya taba ba za a kyale shi ba za a taba shi dole amma ka sani mu soja a ƙarƙashin doka muke dole mu kiyaye doka dole ba gaskiya ba Allah baka yarda <laughs> ka ce yaro yayi ba wai nace ba da ni da yawo mutanen gari suka ce to suka ce yawa ai ni wakilin jama'a ne yawa ranka ya dade hmm. yawa wazir eh, ka ce eh, eh kai kake dore magindi na fuskanta kai kake daure mai gindi wannan iskancin da yake a gari ina wulakanta mu ina ina ina ina ina tsotsarta mu in baka dauki mataki ba mu za mu dauka ka rubuta yawa ran kai dade na gane mhm. yaro yaro ya sa mu gudu wajen kilomita goma dan da bai wuce mai sahur da shi ba haka ne uban nasa ma guda nawa yake a gaban fada yawa ran kai dade in a takaice Allah ya baka yadda an rubuta statement yadda ya dace ko ba gaskiya ba eh. yanzu abin da ya rage dole doka ta aiki dole za mu bincika mu gani wannan yaro bangaren sa ne suka barambara ma a kamo yi a ladabtar da hi ko ku a bangaren ku su ne suka yi barambara ma dole a baya gaskiyarsa don gidan soja ba zalunci za a bincike ɗaya bayan ɗaya a ga menene ya kamata yi suka rubuta statement don ba za a abu da ka ba waziri na'am Allah ta ka ka san dole ne fa mu bashi wannan damar ka san yanzu mun riga mun yi sake eh. gaskiya mulki ya eh. koma hannun constitution gaskiya eh. yanzu mu sarakuna kaɗan aka ba mu ko ba haka ba mu dan saurara mu bashi dama amma wallahi idan ba kai bincike mai kyau ba na dai gaya maka za mu tura gwamnati shi don soja ka ji abin da na gaya mako ka ɗauki mataki a kai idan ba ka ɗauki mataki a kai ba da abin da muka yi rugu rugu a kan wani yaro tanko wallahi ya kuka da kansa kai ma ya ta yabe ka Allah ya wakili waziri waziri ban ku ba hankalinka ba ai abin da gashi a rubuce to shikenan to kai wan so da inda kunne ya ji jiki ya tsira eh. mulki ya lalace kai inda ne haba inda ne wannan shike na goro a mariri ya mulki yana eh, hannun lokacin eh, haraji da dangali eh, madalla Allah ya bani mulki su su gona mm. su suke so amma yanzu dan wani lokal gama sai ya zamani riga mu